menene matsayin ɗaukan ciki a musulunci me yasa na yi wannan tambaya shine mutane da yawa a wannan zamani namu suna da matsala da ciki akwai wanda tun daga farko ma in zai auri mace zai nemi matar da ba ta haihuwa ne saboda baya son ciki akwai wanda shi kuma ya san matarsa tana haihuwar amma yana da adadin 'ya'yan da yake so ya haifa baya so su wuce haka akwai kuma mutumin da idan matarsa tana da yawan haihuwa zai tsane ta akan haka ya fi son waɗanda su ba sa haihuwa ko kuma ba sa haihuwa da yawa ko da wuri to menene matsayin haihuwa a musulunci musani ya uwa ɗaya daga cikin manufofin rayuwa shine yadda Allah ya baka dama ka zo kai ma ka ba wani dama ya zo yadda Allah ya sa wani ya kimsa masa son ka zo ya buɗa maka ka zo to kai ma ɗabi'a ta ɗan adamtaka ko da ba addini a ranka ya kamata ka buɗa wani shi ma ya shigo wannan duniyar nan Allah ya ce wuri ne na jin daɗi daidai gwargwado kowa yana so ya zauna in ya shigo walakum fil ardi mustaqarrun wa mata Allah ya ce a cikin ƙasa akwai wurin zama akwai kuma wurin jin daɗi ilahi zuwa wani lokaci Allah ya baka dama ka shigo duniya sai sanya wa wani son ka zo wannan wani shine ubanka ya sanya wa wata ƙaunarka wannan matar ita ce uwar da ta haife ka sai Allah ya sa suka haɗa baki akan suna so su ganka sai ka shigo duniya kai sai ka tsani wani kar ya shigo yanzu ko da a tunani na hankali lokacin da Allah ya tara halittarka a cikin cikin mahaifiyarka baka san lokacin da Allah ya wannan ba inda irin wannan manufar taka ta kar wani ya karu a duniya daga gidanka haka aka yi a gidanku kafin ka zo duniya da za ka zo inda yadda ke yanzu ba kya so ki haihu haka uwarki ma ba ta so ta haihu da kin zo inda yadda kai baka so ka haihu haka da babanka ma baya so ka haihu da baka zo ba balle har ka yi tunanin kar wani ya zo sannan bari mu yi magana ta hankali yanzu wannan duniyar tamu don Allah akwai wani abun rowa ne a cikin ta da har ka yi bakin ciki kar wani ya shigo a kodon jin jikin da ake bara ka ce kowa ya zo ya ji yadda ake ji sannan mutum in zai amfani da hankali ba wani mutum a duniya da idan ya shigo zai kara maka nauyi babu shi wallahi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha duk wadan duk duk abin halittan da Allah zai halitta sai Allah ya tanadar mata da abin da za ta ci tun kafin ita din ta zo ina naka a ciki ina fara budewa ne da wannan nasiha da hujjoji na hankali akan duk cikinmu waɗanda suke da wannan ra'ayi na yahudanci da matansu da yawa suke kiranmu suna ce mana mijinta ya sa mata karan tsana ya tsangwame ta wai saboda ta ɗauki ciki gara-gara wanda za ta ce mijinta baya so ta ɗauki ciki ya ce ta sha magani akan wanda ta ɗauki ciki fa kuma yana jin haushinta waye cikin ba ka son ciki kuma ka yi ciki kuma kana jin haushin wadda kai wa ciki ina hankali a nan don allah akan bar mata a cikin damuwa a sakamakon wannan saboda za ta haifa masa ɗa wanda in ɗan ya zo ya yi wani abin kirki shi zai fara ce ɗana ne yaron yana yin tsiya zai ce ɗanki ya yi tsiya amma baya so wannan ɗabi'a ce ba kawai ta yahudawa ba ɗabi'a ce ta mushirikai na jahiliya su ne waɗanda idan an haifu musu sai su ji haushi saboda su a haifuwar suna zaɓa su ba sa son mace to shi kuma yanzu jahiliyar da tafi kowace ita ce ba wai mace baya so ba haifuwa ɗa ko namiji ko mace duk baya so da shi da ɗan jahiliya wanne ya fi dama dama Allah ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim idan aka masa albishir an haifu maka me aka haifa mace sai ya bata rai ya murtuke yana cikin bakin ciki wa yana ji a ransa cewa a yumsikuhu hu yanzu zai rike wannan abin da aka masa albishir akan wulakanci da tozarci au yadu am ya fi turab ko kawai ya je ya binne shi a cikin ƙasa a huta wannan shine tunanin mutanen da mutane yanzu da suka fi su jahiliya su a wancan lokacin fa suna zaɓa wa kansu suna son 'ya'ya maza amma ba sa son mata shi yasa har Allah ce astafal banati halal bani shine ku kuke gani Allah ya zaɓi 'ya'ya mata mala'iku ku kuma ya bar muku maza to su kuma yanzu na yanzu ba mazan ba matan ba sa son haihuwa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu za ka iya kwatanta adadin waɗanda Allah ya ciyar tun daga ran da ya halicci sama da ƙasa zuwa yau a ra'aita ma za an faka mundu khalaƙar samawati wal ard yanzu daga ran da annabi adamu ya taka duniya ya fito daga aljanna bai ɗauko ko guntun burodi ba haka ya shigo duniya bai da komi amma Allah bai hana shi abin da zai ci ba kuma ba kowa a duniyar kuma ba a ce masa ya bude anzil alaina ma'idatan minas sama irin yadda aka yi zamanin annabi isa a sauko masa da tiren abinci ba a'a nema zai yi ya ci kuma ya nema ya ci ya rayu ya yi shekaru sama da shekarun da kai za ka yi a wannan duniyar yana ci daga arzikin allah ya zo duniya ba kowa balle ya tambaye shi ya bashi shi amma a haka ya rayu yanzu sai kai da akwai waɗansu da za su kula da kai suka kula da kai wani ma da zai zo akwai waɗanda za su kula da shi ga ka ga sauran dangi ga kowa amma kana jin baƙin ciki wa wanda zai zo wanda kuma komi akwai a duniya kuma a gidanka baka rasa kai abin da ka ci ba amma kana jin kyashi ma wanda zai zo wanda ba ma zai ɗiba a kicin ɗinka ya ci ba cikin abin da kuka ci ne za a san masa amma kana jin haushinsa yanzu don Allah akwai hankali akan wannan